Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na noma yanke talauci daga nan sashen Hausa na Radio Faransa. A cikin shirin na yau dai za mu je a jamhuriyar Nijar domin yin dubi a game da yadda manoma ke sayar da amfanin gonar da suka sama ga 'yan kasuwa. Yayin da wasu ke sayarwa gwamnati amfanin gonar da suka girba. Sannan kuma za mu yi tattaki zuwa tarayyar Najeriya domin yin dubi dangane da batun noman rogo musamman ma a jihar Sokoto. sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni abdulkarim ibrahim shikal to madalla a cikin shirin na yau dai za mu fara ne da tarayyar najeriya inda a tsawon shekaru hukumomin kasar ke ikirarin cewa suna kan aiwatar da siyasar bunƙasa noman rogo a cikin kasar wannan kuwa lura da irin filayen da ake da su masu tarin yawa da kuma buƙatar rogo da ake da ita a ciki da kuma wajen ƙasar. tun a lokacin gwamnatin tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ne dai ake wannan batu na bunƙasa noman rogo a najeriya kuma har zuwa yanzu gwamnati na ci gaba da tallata wannan zance a wani lokaci can baya ma gwamnatin ta buƙaci masu sarrafa fulawa da su soma yin amfani da rogo wajen sarrafa fulawar tasu a matsayin gwaji to sai dai wasu na ganin cewa har yanzu ba a kai ga matsayin da ake bukata a wannan fage ba to domin karas da labari faruk muhammad yabo ya zagaya a cikin gonar ummul khalif farms da ke tureta kuma ya ga rogo da idansa da yadda ake tono sa kamar haka. Sannan aiki, barka dai sannu. Yawwa me kake yi yanzu? Rogo ne nake gida sabbe ne. To amma na ji gana kamar kana kana ja da ƙarfi. Ina ja ina son in hitar da shi ne. Gabaki ɗaya. Yana da tsawo sosai. Na'am. Iyi. Eh. To ja mu gani? A gani ko? Eh. A gani ko sabbe ne? Eh. yanzu anan kamar kana so ne ka cire shi ba tare da ya karye ba kenan ba tare da ya ya muce ba mm, to amma idan ka cire shin shi wannan uh, icen na rogan zaka bar shi a nan ne ko kodiya zan je da shi gaba a dasa na'am za a cire shi a dasa eh. to me yasa idan an bar shi nan ba zai yi ba kenan in aka ebe shi to ya za a yi na'am ba zai yi ba mm. gaskiya ka gani sabbe ne nan ya rabu ma biyu eh gaskiya ya rabu biyu ya yi halshe guda ya yamma eh to yanzu kenan sai ka saki gina shi ya kaje zan koma jiyo a tunan wannan gefen yamma to eh to ci gaba mu gani Faruk Muhammad Yabo ya yi tattaki zuwa garin Tureta na jihar Sokoto inda ya gana da wani shahararren manomi rogo mai suna alhaji mahmud mahmud wanda ya mallaki gonar da ake kira da suna ummal khalif farms a tureta domin jin karin bayani kan noman rogo. Yawwa, bai kasantuwar kai dai kai ka kawo irin rogon da aka eh, shuka da niya. Eh. Kaman wani iri ne saboda mun ga alamun yana da. IITA e na eh, Institute of Waye Agriculture a Ibadan. Hmm. Su na je na nemi the best iri da suka tabbatar zai iya yi a irin wannan zon namu. Hmm. Su suka shiryo min da shugabanninsu na wannan research wurin da sauransu muka zo muka sa wannan. Hmm. So wannan produce din kenan abin da ke faruwa kenan na abin da suka yi wanda yake i think is bai ya kai shekara about yeah muka soma gwajin don abin da muka yi mun dan yi gwaji da inda kake ganin dan farfarin nan haka shine muka fara to amma daga shine shine muka yi propagating kaga ga cikin ya zan ga kuma wani iri can baya duk inda kake duba yanzu wannan abun yana faruwa ne a yayin da wasu kamar manoma daga wasu sassan najeriya suke korafi akan ciwar babu isasshen rogo a najeriya kamar eh. me zaka ce dangane wannan to dole ne domin fi sabilillahi nomansa ba especially mu kamar irin nan kasar domin wannan kusan zan ce rabi-rabi muka yi mun sa ƙarshen damana rani ya zo dole muka ci da bashi ruwa yanzu kaga wa'annan ga sunan hmm. ban ruwa za mu yi musu kaga gari nan yanzu ma ko cire abin ba yi ba hmm. mun yi create a new borehole for watering na wayancan mm. to in ba cost in ka dubi cost din da ya kai lokacin da za a sayar da a fitar da shi haka kai kasuwa yawan kuɗin da mutum zai kashe ba wallahi mm. gaskiya mafi yawan manoma ba za su yi ba mm. ba su da karfin mu ma dai karfin hali ne muka dan gwada in Allah ya sa za mu iya to in kuma za mu iya ba sai mu jaye jiki mu ma amma dai kaga irin yadda dubi wannan kafa hudu zuwa biyar sa'i daya to yanzu wannan ya nuna cewar kamar an fara ginar rogon uh, hmm. wannan gonan ne koko da a abu sama hmm. ai last time mun yi yanzu akwai wanda yake can kan hanya inda eh, in yanzu ka bi hanyar nan zaka tarar da shi yana da yawa ya yi hekta ina jin biyar a nan hmm. gun shi ma i believe in the next two months three months we should start to harvest it there mun fitar a kasuwa wallahi ba kudin da ake ba mu ba zai inda a ce domin haka ne da ba za mu kara noman rogo ba tun da buhu ana sai dubu da ɗari biyu to buhu dubu da ɗari biyu nawa kai eh, kashe nan na san akwai wani shiri da gwamnati ta fito da shi a baya na wannan na maganar noman rogo sun faɗa su tun da obasanjo ya zo ya ce waye shi kenan an yi an gama ya zama policy daga wannan lokacin bai kara har yau ba wani yau ban da wani gwamnati ko kasuwar gwamnati ko wani guri da na cire shi yanzu zan je ina da shiwo banka din a bani kuɗi na a auna a bani ba shi ko dai in wuce nan mm. which is in mayar da shi cheap mm. in daddatse shi in shanyar mm. ko shi ne kawai yanzu next stage din da zan iya yi sa'an nan in dan samu kuɗi ko shi a kasuwar duniya yanzu kuɗin ba wani abu ne saboda one ton na shi chips din yanzu a kasuwar duniya dala 340 yake dubu talatin to ka yi tunanin rogon da za ka sassare ka busar ka cika ya kai one ton a baka dubu talatin Eh, eh. To Alhaji Dr. Murtala Gagado garkuwan shi shine shugaban kungiyar manoma a shahar Sokoto kuma ɗaya daga cikin waɗanda ke faɗi tashin ganin an samar da wadataccen abinci kowane iri a Najeriya. Ya ce a shahar Sokoto da kuma sauran yankuna na Najeriya manoma za su iya samarwa kasar rogon da take bukata a koda yaushe. Akwai lokacin da na ji gidan rediyon ku ya hira da wani mutum wanda ke kula da sha'anin gidan hulawa mai kwabo da ke Kano cewa ba su samun isasshen rogon da suke amfani da shi kamar rogon tarayya ta ginda musu doka cewa su sa kashi biyat cikin fulawar da suke yi. to saboda haka ni wannan ba gaskiya ba ne domin akwai rogo ko ina sai dai ba su zakuwa su sayi domin a nan ma jihar sokoto kebe da zamfara akwai rogo da dama wanda an ka yi an aji to ba a sake gudanar da shi ba tun lokacin da gwamnatin obasanjo da suka hau suka ce ya kamata a noma rogo suka hito shirin na noman rogo sun ka ce za a sayi to tun sannan muke cikin noman rogo kuma ba a sayi ba har zuwa yanzu ba ka ganin watakila mai yiwa ne laifin ne ku manoma da watakila ba ku fitar da rogon kuka ka nuna shi a kasuwa lantana a saya mu ha america mun mun aika rogon mu mun aika gari wanda aika kamar fulawa mun aika wanda abu mun aika danye daga nan muka wannan shirin muka aika ah, har america sannan mun sha zuwa lagos da abuja domin neman kasuwa sannan har ga rediyo mun yi ta kira ga jama'a waɗanda ke kula da harkar ma'aikatar gona da sauran masu rogo su zo su sai rogon ga ba ka ganin watakila rogon ne bai da ingancin da watakila su masu bukata eh, suke bukata to ba sai an zo an gane yau balle a sai na da inganci ko bai da inganci hmm. ai ba a zo an ka noma ba kuma me yasa aka ce a noma a sai ba a zo an ka saye ba saboda haka shi dai mahiyon gwamnatin najeriya idan wani mutum ya hito da wani shiri mai kyau ko mikyonsa in ya jaye sai a dakatar da shirin amma in ba da haka ba bai kamata a ce wannan shirin da aka hito da shi na rogo har ma aka ba mutane bashi akan su noma an ka ƙi rogon an ka bar shi ya lalace har ya zama wasu bashi ya karuwa kansu akan an ki kan sai yanzu haka muna da rogon da ya shekara uku hudu cikin ƙasa domin ko ka cire shi babu inda za ka sai da shi sannan muna da na bana wasu saboda rogon da akwai gare mu ba mu iya mu yi aiki tun da ba mu hausayi ba mu iya mu ta aiki ne muna ajiyewa saboda ko biyan lebarori da manoman da za a biya su yi aiki ne wannan kashe kuɗi ne makuddai masu yawa don haka bai kamata a ina kira ga gwamnatin jihohi da kuma kasashe ma baki daya bai kamata a ce in wani shugaba ya taho da shiri mai alfano ga jama'a mai taimakon talakawa da zaran ya ban mulki wai sai a ce wannan shirin an yarda shi an yi hasarorin ɗimbin kuɗin da aka kashe a wannan shirin ya zama banza maimakon a gyara wannan shirin a ta da shi yadda talakawa da mutane za su umfana to eh, sai a mai da shirin gaban za saboda haka ina kira ga gwamnatocin kasashen nan musamman afirka baki daya ba najeriya kawai ba su rungumi noma runguma ta kwarai don yanzu man fetur in kun diba ya samu matsala a kasuwannin duniya don ya faɗi darajar shi ta warwar har naira eh, ta faɗi darajar naira ta kare don haka babu abin da ya kamata yanzu mu runguma ille mu rungumi noma To daga bisani Faruk Muhammad Yabo ya koma wajen shugaban kungiyar manoma ta jihar Sokoto. Murtala Gagado Minannata domin jin ra'ayinsa a game da salon siyasar bunƙasa ayyukan noma ta gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma jihohi. Amma ga abin da yake cewa. to irin shirye-shiryen da ta kai suwa eh, ga manoma ya gansar da mu amma yadda aka aiwatar da shirin abu ya gansar da mu ba don bisa gaskiya hisbilillahi gwamnatin tarayyar najeriya gwargwado akan sha'anin noma musamman ma ministan ga da ke aiki yanzu suna hitar da shirin ruwa da dama na injin mukan ban ruwa ne na eh, ba da iraruwa kyauta ne na ba da injimukan eh, su suka shinka da sauran abubuwa suna shiri da abubuwa da dama amma kahin abin ya kawo ga manoma sai shi za an samu latti maimakon a ba da taki cikin lokaci sai ka ga sai haci sun yi kanu za a ba da taki maimakon a ba tallafi na noman rani cikin lokaci sai ka ga sai manoma sun wahala sun sai taki da tsada sannan wai a taho a ce za a dan musu mai rahusa bisa har sun gama noman su mu zo ga shi batun taki da kuke magana a kai hmm. shin me yasa manoma ba za su iya samun kansu taki na gargajiya sai amfani da shi ba kowane lokaci suna dogara da eh, takin zamani suna jiran shi har lokaci ya wuce ba su yi komai ba eh, kuma ga takin gargajiya wanda a da shi aka sani ana amfani da shi yanzu kuma an zo an tattara hannuwa an watsar da shi an fita batun shi ba ganin watakila kukan kan ku dai manoma da eh, da laifin ku tunda dai kun ajiye wanda kuka sani a da kun kama wanda ba ku sani kuma wanda ba ku sani ba din ya ƙiye shigo hannunku? a ai ba haka nan bane. Ai ka san Allah shi da zamani. Kowane lokaci yadda ya ka zakkuwa. manomanmu duk inda suke a koyaushe muna amfani da takin gargajiya in ka diba ko wannan gonar da muke yanzu da kaya akwai takin gargajiya kaga an riga an sa kuma ana sa wancan in ka diba a dori da jakuna muka aiki da shanu muna akan hawa a tafi wasu wurare a ɗauki abubuwa da sha eh, ko mm. to yanzu da mota ta zaka aida mota ake mm. ba mu ciya a tun da dai da raƙuma muke yi abin da raƙumma. akwai ma wanda suke magana akan mm. cewar shi wannan takin zamanin yana ma kashe ƙasa don idan aka yi amfani da shi ga wannan shekara wata shekara ta zo ba yi amfani da shi ba sai haka ƙasar ta zama eh, ta mutu ba ku lura da wannan ba a ya danganta daga kula da eh, wurin don kaga wani yana iya ɗaukar nauyin ya kula da abi ne ko wasu ke mishi aiki ya zanka zuwa ya sa ido wani kuma sai ya ko uku wani bi lahin gudanar da aikin na ba lahin takin zamani na ba a gaskiya akwai takin zamani kala kala in wurinka wannan takin bai kana iya unhuwan takin ruwa don muna unhuwan da kala kala amma dai gaskiya mun abin ga diba cewa inda haka sa takin gargajiya ka samu buhu goma to babu shakka ka sa wannan takin zamani za ka samu buhu 25 ko 30 saboda haka wannan takin yana bunƙarar da shibuka ta yi kwari kuma ta yi ainihin girma da wuri fiye da takinmu na gargajiya shi ma takinmu yana da amfani amma dai ko an sashi gaskiya da wannan ya zo mana sai mu ah, sashi don ka diba farko an fara sa takin zamani dori zuwa aka yi a baka shi kyauta ka watsa da gonar ka wani bi ma har da cin hanci suka ba su shi ma hakimi to Allah ka asa man takin nan ga gonar mu amma yanzu da sun ka san unhwani ne mutum da wahala da komi yakan biɗa wannan takin zamani domin ya sa gona ta duniya san unhwani ne. To madalla a yanzu kuma za mu wuce zuwa jamhuriyar Nijar inda jama'a suka da kufa domin samar da abincin da za su ci da kuma sayarwa domin biya wa kansu bukatu na yau da kullum. Ko shakka babu dai noma sana'a ce da ke da matukar taimakawa jama'a domin dogaro da kai saboda yayin da manoma ke wannan aiki domin samun abinci haka zalika akwai 'yan kasuwa da dama da suka dogara da noma domin tafiyar da al'amuransu na yau da kullum wakilinmu ibrahim malam cilo a damagaram ya zanta da wasu masu sana'ar sayan amfanin gona domin sayarwa sana'ar da ke samar da makudan kuɗaɗe ga 'yan kasuwa da kuma 'yan kacere kamar dai yadda ake kiransu a garam. alhaji lawan namani shine shugaban 'yan kacere a zandayar ya yi karin bayani a game da sana'ar tasu ta sanya amfanin gona daga manoma kamar haka. yadda muke samun abinci a hannun manoma mu da abinci arewa muke samun shi amma shekara bana ta ba da abinci bai samuwa arewa arewa mahi yawa ma kai mata ake kaɗan kaɗan tunda kuma duk zaman da ake cinikin na yanzu ko da ana samun shi arewa wanda muke suwa daga yamma ya sauki daga caduwa abin da ya zo hannun garin kotunan abubuwa mana ana samun amfani da ɗan rahusa ya yi a saya a arewa ɗan rage mm. kamar da kaka ta yi kuke zuwa kusa eh kamar da kaka ke zuwa a saya shekarun baya da ake sai kan ana ajiya yanzu ka san ajiyar man ta zama bare ta bana tana cikin tsoro tunda abin da aka saya na bara a yanzu haka akwai shi hannun mutane bai mai da kuɗin shi ma bare ya sai da eh sun da na bana ya hoto da rage na bana ya hoto da rage na bare ya yi tsada kamar in kaka ta yi kuke baza kuɗi a karkara a saya a hannun jama'a eh kamar kaka ta yi ba ma sai an baza kuɗi ba irin wannan kasuwa ce ake bi tunda yan karkara kansu inda kuke zuwa kasuwai akwai wanda suke masu dan hali ne kan kuje suna da shi ku saya ku ba su kuɗin su wasu kuma a ba masu shinhuda yawan cikin kasuwa sai ka raba musu kuɗin ka a lokaci ɗin su haɗa ma kayan ka ka ba su hakkin su kai ma ka ɗauko kayan ka abincin bana yana samuwa abinci bana yana samuwa kuma ba wani yawa bane gare shi albarka ce kurin Allah ka san rahama ta Allah ce ko da bara ta hi bana amfani amma abincin har yanzu sai ma kasa yake kamar namu ne na gida nan na Nijar da aka noma koko daga wani gudan ka shigo da shi kwalai mm, namu ne nan mu abin da ya shahi abinci in ban da masara su wani kayan legin ba abin da ke zo mu daga waje duk bakin abin da ka sani na gona mu a nan a Niger muke cin kamu a yanzu kamar su hatsi wake da hatsi da wake duk dan Niger na Niger ne nan da shi ne muke sai a nan gida har zuwa da ake kashi daga waje ko guda a yanzu a fara ba to alhaji me kuka hisa eh to mu yanzu abin da muke sai ba hatsi ne da wake shi ne aka hisa kuma babu kasusu to sai dai yau shekaru kusan arba'in da suka gabata ne ba gwamnatin jamhuriyar Nijar ta samar da hukuma ta musamman da ke sayan rarar amfanin gona daga manoma akan farashin da ya dace da ake kira da suna OPEVEN. kuma wannan hukuma tana sayan abincin ta tara shi tare da sake sayar da shi ga al'umma musamman talakawa a lokacin da suke cikin matsi shugaban wannan hukuma da ake kira opvn a damagaran malam abdumani ya yi karin bayani a game da ayyukan da suka rataya a wuyan hukumar opvn kamar yadda ake kira tana kama ma manoma ta fannin Eh, in Allah ya kai mu ƙarshen shekara duk shekarar da Ubangiji Allah ya samu noma suka yi murmushi suka samu sakamako mai kyau gwamnati tana duba ta ga yayin da za ta yi ta sayi wannan kayan amfanin gona wajen talakawa a yanda za su ci riba abin wato ba a farashi ba na kazo na zo speculation kamar da ake cewa kowa ya saya a yanda ya ga dama kamar eh, saya ne kuke a hannun talakawa a farashi mai kyau ku adana ko ku gane ka'ida abin a yadda ya dace a yadda yake fitowa kuma a yadda ake tafiyar da shi eh, mafi a'ala hannun talaka ya kamata a sai a lokacin da suka yi kaka ta yi kowa ya fara tattaro amfanin gonan shi in har in allah ya sa an rarrabe wannan zan ci kuma wannan zan saida kenan sai a nuho bane in lokacin na ita kuma ta buɗa kaman sikelinta da ake cewa na saye a lokacin nan ake nuho bane. Eh, don opiven sai ta saya a hannun talaka mafi eh, yanda aka fi so yanda opiven ita ma ta fi so ta fi so ta sai abincin nan daga hannun talaka zuwa hannun ta idan ta sai shi daga hannun talakawa ya take da shi Eh, lokacin da opiven ta sai eh, wannan cimaka daga hannun talaka opiven tana da rumbuna manya wanda ake cewa magazin inda take raure wannan amfani ta sa shi cikin buhunna daidai kamar yadda take so ta adana shi kuma ta sa shi dai cikin mahalli kyakkyawa da magani da tsaro da komi da komi kuma har wani lokaci bon eh, lokaci eh, ba da lokaci lokacin da ƙasa take bukata lokacin da 'yan kasa take bukata shi dama opioid ta yi haka saboda 'yan ƙasa ne duk lokacin da 'yan ƙasa suka fara bukata opioid gwamnati ta tallafa ma 'yan eh, ƙasa don opioid gwamnati ga ajiyar da ta yi a wurin opioid sai ta ɗauko ta yi amfani da kayanta zuwa ga talakawanta kenan dai a takaice babban manufar shi a saya a hannun talaka da daraja kuma a saida mai lokacin da yake bukatar shi kuma da sauki da sauki da sauki sosai a farashi mai rahusa kamar yadda ake cewa primo dere a harshen turanci a saye shi a yanda zai ci riba ba a kamar yadda nace maka ba da fari nan taho na taho kawa a yi ciniki dan ni ina da kuɗi in saya yanda na ga dama ni kaɗai ne nike sai in saya yanda na ga dama in ba ni ba wanda zaka iya saida ma ka je ka biya bukatunka. Masu saurare duka duka anan ya kamata mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan mako. sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu inda muke fatar sake gabatar muku da wani sabon shiri. A madadin Faruk Muhammad Yabo da kuma Ibrahim Malam Cilo sai injiniya mu Hassan Alasan Suleja ni Abdulkarim Ibrahim Shikal ke cewa da ku a huta lafiya.